a iya cewa murnar da jama'a suka soma a wasu yankunan arewacin najeriya akan samun sauƙin matsalar rashin tsaro ta fara komawa ciki domin matsalar na son sake ɗanya cewa a yankunan a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya yan bindiga sun sake baje hajarsu a wasu yankunan kudancin jihar inda suka hallaka mutane fiye da talatin ciki har da jami'an 'yan sanda na mopol su shida na zanta da wani jami'in tsaro na sa kai wanda baya so a ambaci sunansa ba saboda dalili na tsaro wanda ya bayyana cewa to ranar asabar da dare suka samu labarin cewa barayi sun fito daga yankin yar mai taba zuwa jambali zuwa mai rere har zuwa dan umaru cikin yankin kowa sagu kuma nan take suka haɗu da jami'an banga da na mopol karkashin jagorancin kwamandan yanki na mopol suka je su kai ɗauki. tafiyar kusan kilomita guda muna yawo to ko ga an kare sai ni ji karan baburan da ni ji karan baburan su yi sai na ce oga ka ji karan baburan hawa ga sunan ko da muka tare kanmu sai muka cimma kusan mashin ɗari biyu da goma sun miƙe hanya sun yi wajajen daɗin duniya to daga nan sai suka yanku, suka keɓo mu sai suka samu tsakiya to na muke ɗauke ba daɗi nan daga cikin mu dai Allah ya ma wasu mahita shi kuma Paul, yusi na Bena Ibrahim Idris Sakaba da Ebel kaza da aliyu hassan da abubakar usman da guda dai taifa ake ce mara ba rike sunan shi ba to su ne allah ya mace kawa eto eh mutanen gari ko da mun ka isa sun hito gari amma totalin dai abinda kashe hannun na layin bena zuwa tudun wada dukka totalin ne mutum talatin da hudu ne suka kasa yau yau ɗan ga. Har wa na zanta da wani mutumin garin ɗan Umaru wanda yana cikin garin lokacin da aka kai harin. Sunana Alhaji Sani bawan Allah. Ni ga nauni duk abin da ake yi cikin garin mu ake yin shi. Aƙalla ɓarawo ya fi ƙarfin mashin ɗari biyu. Sannan mun yi kira ga jami'an tsaron sojoji da ke bena don su kawo muna ɗauki ba su kawo ba. Amma jajirtaccen ɗan sandan nan mafol ya zo tare da yaren shi duka gabaɗe kuma Allah ya masu cika aƙallan bayan manfol ɗin ga ƙwara shida da aka kashe an kashi mutum ya kai talatin da bakwai, ba wai labari aka bani ba don haka don girman Allah don girman Allah muna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da tausaya muna ta dibi halin da muke ciki. Wannan lamarin da ya girgiza jama'ar yankin musamman mutanen garin Bena inda nan ne kaɗai mafaka ta jama'ar yankunan. Salihu Muhammad Bena mazaunin yankin ne kuma yana mai cewa. Waɗanga ɓarayin ga sun zo sun aje kayansu fiye da sati guda suna wurin nan kuma mun faɗa ma hukuma sun kai sun yi so ɗari biyu mun faɗa ma hukuma amma aka ki mataki sai da wanga abu ya hau to shine muke kiran wurin kuma don girman Allah ta rika taimaka mana ga duk lokacin da abu ya hau muna faɗa mata cewa to ga matsala to a yi gaggawa ɗaukar mataki. Na yi kokarin janta bakin rundunar 'yan sandan Najeriya akan wannan lamari sai dai na kasa magana da kakakin rundunar a jihar Kebbi superintendent na 'yan sanda na fiu Abubakar domin da farko na kira wayarsa a rufe daga baya kuma na kira tana bude amma dai bai karba kiran ba sai dai jami'an tsaron na sa kai da aka fafata da shi a lokacin harin ya ce akwai abin da yake son duniya ta sani mu yanzu ba mu san makoma bene ba karan kan saboda dibo da wannan bawan Allah jagatacce da ke ƙara mana ƙarfin gwiwa hata mu 'yan sa kai da 'yan banga shi ke ba mu kuɗi mu je mu ci abinci mu ciyar da mu kuma shi ke sai muna ma kayan aiki kuma da taimakon mutanen gari to yanzu sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da hana jama'a bacci da idanu biyu rufe a wasu yankunan Najeriya domin ko a yankin Shinkafi na jihar Zamfara yan bindiga sun yi wa wasu mutane kisan gilla ranar Asabar ta wannan mako duk da yake mahukunta na cewa suna kokari domin shawo kan matsalolin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya